To malama Hafsa ga wannan al'amari ko saɓani da ya faru tsakanin ki da wannan bawan Allah da kuka yi aure shi yana da awar har yanzu ke matarsa ce ga alama ke kuma kina ganin tsohon mijinki ne tunda kamar babu auren yanzu. To me za ki ce dangane da da'awar da yake cewa da aurensa kika fito kika shiga fim ba tare da saninsa ba har ma kuma yake da'awar cewa yana neman haƙƙinsa. To gaskiya magana shi ba gaskiya bane ba tabbas ba ni da aure da shi. Sabida shi da kanshi ya yi kalami wanda ya kawo ƙarshen aure na da shi saboda tun lokacin da muka samu matsala da shi na dawo gida da na dawo gida na zauna kan zaman idda na yi idda ta ta wata uku cikakkiya bayan na gama na ci gaba da sabgogi na tunanin wannan furuci da ya yi kuma da na dawo na zo na zauna ina idda na ga bai tunkare ni ba bai tunkari wani nawa ba bai neme ni ba Sosai sai na tunanin cewa eh tabbas hasashe na ya tabbata cewa wannan magana da yi yana da yana nufin eh tabbas abin da ya faɗi haka ne amma in ba haka ba ta ya za a yi a ce matarka ta taho idan baka sake ta ba ta zo har ta kwashe tsawon wata uku ko ma fiye da haka a cikin gidansu baka neme ta ba bai nene ni ba ba mu magana da shi ba ko ta waya ko ta baki ko zuwa ko sako ko wani abu ba mu yi ba kawai sai lokacin da ya ganna a cikin fim sai ya taro da rigima so dalilin da yasa ya taru da rigima a rayuwar ta duniya shi babu wanda yake so ya ga ya wulakanta ko ya tozarta sabida ni sabida sama da ni sabida shi abin da yake faɗi kenan kuma abin da yake so kenan so kawai yayi wannan magana ne don ya ɓata min suna ya ga na tozarta din sannan kuma ya ɓata ma ainihin ita masana'antar fim suna amma ba gaskiya bane ba abin da ya faɗi gaskiya to shi yayi da awar cewa har yanzu ke matarsa ce domin maganar ku ta mutuwar aure tana kotu ba a gama ba to dalilin da yasa yake faɗa maka haka ba wani abu ne ba saboda bai bani takarda ne. ainihin furucin da ya yi na da shi ne ya yi kuma da baki ya yi so ka gani shi ne dalilin da yasa yanzu yake bi yake cewa ina da aure saboda bayan na dawo daga unguwan da na je muka zo muka samu wannan sabanin da na faɗa maka so shi ne sai yake ce min oke dama kina nufin kin dawo a matsayin mata da ai baki daga cikin tsarin mata na so wannan magana ni a nawa hankalin a nawa tunanin shine ya bani assurance cewa babu aure tsakanina da shi saboda abubuwan da yayi bayan wayannan abubuwan sun tabbatar da cewa duk wani namiji da yake da aure da matar shi ba zai yi su ba so kuma bayan na dawo gida na zo na yi wannan zaman shi ma bai neme ni ba na kira shi da na kira shi kaga inda da a ce a cikin ran shi a cikin zuciyar shi ya tabbatar da cewa ba gaskiya ya faɗa ba abin da ya faɗi ko kuma abin da ya faɗa he doesn't mean his words zai ce min wace takarda so bai tambaye ni ba sai yayi dariya ya ce to ai ta lala ne miki sai kin bani kuɗi so yana faɗin wannan magana sai na tabbatar da cewa babu aure tsakanina da shi ya datse igiya aure na tsakanina da shi kuma ina faɗa maka wannan magana ce ko rantsuwa aka bani alkur'ani zan rantse da alkur'ani kuma abin da na faɗa maka yanzu ina da voice ɗin shi zan iya tura maka voice in ka ji ka ji hujjojin nan da nake faɗa maka saboda a lokacin da muke abin ina ta recording ɗin shi ina ta recording ɗin shi magana kotu kuma eh quite sure da wannan abin ya faru bayan na zo na shiga industry sai nake tunanin cewa wannan mutumin rigimamman mutum ne zai iya dawowa ya yi min bita da kulli abin da na guda kenan so sai nake muke magana da sista na ita ke ce min to why not ki kai shi court idan kika kai shi court sai a kira shi ya baki takardar ki tun da yayi wannan furucin so da muka je court sai alkali ya ce abin da zai fi kawai sai dai in biya shi sadakin shi a matsayin kulki to ka ji abin da ya faru yanzu ma muna kan kes din za a yanke kuɗin da yake tunanin cewa za a bashi alkali zai duba cikin adalcin shi ya ga abin da za a bashi za a ba shi a matsayin sadakin shi amma ni kam a iya sani na a iya zuciyata babu wani tsakanina da shi sai Allah ya sake ni kuma ya furta saki a tsakanina da shi babu aure a tsakanina da shi amma rigimar shi ita ta sa ya zo yi wannan um, furcin a tsakanina da shi